Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suke sauraron wannan shirin karan farko a yau, muna nazari ne akan yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta a kwanakin nan. Mun kuma karɓi bakoncin Alhaji Bello Sharif shugaban ƙungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Etu shugaban ƙungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke ƙungiyar kare hakkokin mata Rafa a jihar Niger. Ga jagoran tattaunawar namu Mustapha Nasiru Batsari. To Malam Yatsu kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau. A wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne. ita wannan wadda ta kashe kishiyarta da 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarun shi 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka ashirin tsakanin 25 ne zuwa talatin. kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko mine ne matsala ko me zaka ce game da wannan al'amari a kwarai alal hakika an ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu nan eh, iyaye kwarai da mm, traditional institutions namu suna da aikin yi sosai don matasanmu mun an samu abin da bature ke cewa disconnect na wayar da kai na mutane mutane su san abin da ya kamata mm. mutane mun tashi ne mun waye gari kowa na rayuwa yadda ya gan dama eh, sai gan baba ko mama sun tashi yaro ya tashi da sassafe ba ma san yadda yaron yake ba a yamma a yaron ya balaga bai sa abin da ake kiran kwabawa ba a kwabe shi a yi wani abubuwa a gaya mai abin da ya kamata shi yasa ga muka samu irin abubuwan nan to kowa na gani kamar duniyar da muka shigo yanzu nan kowa na da ra'ayin shi yadda ya gamu dama bai so ya bin na gaba kuma aka ce bin na gaba bin Allah to yanzu nan mun samu matsala ne na wayar da kai kwarai don dole mu matasa mu tashi mu koma yadda iyayenmu suke ta yin zamantakewa na da so that mu wayar da kanmu cewa abubuwan da muke kar mu ɗauka doka a annanmu don kowa na gani kamar in ka duba ko fina-finai ma da muke kallo yanzu nan ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ya saba da yawa da muke kalla fina-finai kuma muna so mu duba shi mu yi exhibiting nashi practical sai gan kuma abin ya bambanta da yadda muke aladunmu yadda muke zama nan to yanzu nan ka duba kamar shi wancan eh, wanda ya je samu limami ya dan bara mai wuka akwai abin da addini ya ce in ka samu wani da matanka abin da shi ya ce kenan tunda limamin bai rai in ka samu wani da matanka akwai shaidun da aka ce ka nema to ya nema shaidun bai nema ba amma ya ɗauka wannan zuci fushin nan mm. sai ya aikata wani bala'i mm. a ƙasa to kuma in doka bai yi abin da ya kamata ba sai ya ga abin ya ci gaba mm. to in ka duba shekarun baya bai kai shekara uku ba a arewacin najeriya mun fara samun irin matsalolin nan to ya kamata mu koma baya manyanmu eh, eh, traditional institution kenan su koma su duba abin nan da kyau da malamanmu kuma a wayar da matasa kai ko kafin ma yaro ya aure mm. dole abin da ake kira orientation mm. na zama da mata da miji a fara basu ya kamata kamar course ake kiran 3 month course ta eh, dole a koya musu yadda za su zama da juna a ƙuri yadda shi barista ta ce dole sai an fara zaman ta kewan a ƙurin da iyayenmu suke ta yi da mm. don kowa ya ce wai zai tsaya tsayin daka akan abubuwan da suka gani yake faruwa ko abin da suke gani a takarda sai ga an samu matsalar nan shi yasa abin da muka fara gani a arewa ba mu ganin ta amma yanzu na ya zo ma a cikin gida har ma limaman ma abin ya fara samun su tun daga nan wani bai iya duba ya ce je dauko shi duba to makarantan mamadiyan da ake yi da sai gan ana wayar da kai cewa ga shaidu ga abubuwan da aka yi ba ma yara ma ba abin nan ba zama makarantar mamadiyan ake ba duniya ya sa mutane kwaɗayin duniya kowa na an zari ya samu abin duniya abin da ya kamata mu yi mu gama duniya lafiya ba ma yin ta kuma shi yasa ga muka samu kama matsalan nan shi yasa dole malamai iyaye da sarakuna su koma drawing board su nuna ma mutane yadda ya kamata su yi zamantakewa batun aure ne kafin yarinya tana gama tana samun miji waye mijin nan a duba background nashi a ba su watanni wani ya samu abin da ake da kansilo mm. ya fara guiding nasu yadda za su yi zamantakewa addininmu ya yarda cewa ka yi aure hudu in ba ka da karfi ka dawo uku in ba ka da karfin ma biyu in ma ba ka da karfi ma ka kai auren ma addini ta yarda wannan ah, bari mu je wurin barista to ah, barista yawanci ana samun kamar yadda shi ya ya fara shimfiɗa cewa hukuntawa idan ba a hukunta wannan ana samun matsaloli to amma a ɗaya gefen kuma za ka ga lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam yanzu misali mun ji raɗe raɗin wai ba tabbas ita wannan wadda ake zargin ta kashe kishiyarta ta samo ƙwararrun lauyoyi waɗanda aka ce sun yi tsayin daka sai sun fidda ita daga wannan eh, haɗari da ta da aka same ta ana zargi tana da hannu a ciki a me zaki ce game da irin wannan abubuwa tunda musamman ma eh, ku lauyoyi kuna da hannu a cikin irin wannan abubuwa to da farko ya kamata mu gane cewa akwai wani abun da ake kira a doka mm. cewa presumption of innocence ana zargin mutum mm. ba wai an tabbatar ba mm. dole sai an je kotu a kawo shaidu su tabbatar to shaidu za a kawo shaidu kowa ya faɗi me ya faru ya aka yi har polis suka je ga bincike me da me suka gani kaga kaman ana ta yadawa cewa sun ga jini a jikin bango an ga shaidan inda aka kona ita kishiyan mm. to kaga irin abubuwan na duk za a hoton su in an kai ga kotu za a kakkawo su a'a an saba girki a wurin da itace ko wani abu wurin daman yana nan ne tsaf-tsaf kaga irin abubuwan nan za su tada mu duk mai tunani zai sa mishi tunani mm. a'a ba saba girki a wurin ba wurin daman ba wai baki ba ne amma kawai sai ka ga an kona abu ka san duk yadda aka ƙona jikin mutum mm. da kwai raguwan alama mm. cewa lalle lalle bil ne aka naƙasa a wurin mm. to jini kuma jini yana nan na bil adama daban na dabba daban middin aka ɓamɓaro wannan na jikin banko za a kai ga su 'yan lab duk za a duba a gane a'a na bil adama ne kuma kaga takaddun asibiti za su yi aiki ita daman o positive ne ko o negative irin abubuwan na me genotype ɗinta duk dai za a kai ga bincike akan haka ah, yawwa amma abubuwan matsalan shine yana ɗau lokaci yau a je a ce wai prosecutor baya nan gobe a ce shaidan da za a kawo ya samu uzuri mm. ka gane irin abubuwan na su suke ɓata lokacin wannan irin abun da ya kamata a yi shi da gaggawa a kan kundin shari'a akwai maganar da ake yi cewa justice delay is justice denied cewa in ba a yi hukunci da wuri ba kamar dai hukuncin ba a yi shi ba yanzu ita wannan kishiyan da aka nakasa ta ka auno ya zuciyan iyayenta yan uwanta yake baƙiƙirin irin yake sun ga baƙin ciki wannan abun ko makiyinka aka ce ya same shi dole ka ji wani iri mutum ne dai da rai hmm. bare ga a ce ya ko mata ko kanwa yar uwa makwabta ma a kowa da sun kulla soyayya ba don komai ba saboda Allah yanzu aka ce an kone ta ka gani matsala ne hmm. ita ma wacce ake zarginta ba wai akan ita kadai nake yi ba wasu za a zarge su da yin laifi hmm. daga baya in an zo an gama bincike sai a ga cewa a'a ba ma su bane suka aikata wannan abu a je a kame wani daban shi ya aikata laifin kaga sun yi shekara uku biyar wasu takwas wasu goma a gidan yari ai yanzu wannan rayuwan ta lalace gaba daya ba a yi musu adalci ba kuma a ƙasanmu ba abin da ake cewa restitution kamar ƙasan waje in an kame ka an rufe ka da wani ana zargin ka da wani laifi hmm. aka zo aka gane ba kai bane ne hmm. akwai wasu 'yan kuɗi da za a baka ya ɗan taimaki rayuwanka za a kiyasta ya kai ga inda kana nan kana aiki kana kwadagonka mm. za a ce irin ka ɗan samu ko ɗan gida haka ko wani sana'a dai ya bunƙasa hmm. za a ɗan kiyasta a baka kuɗin nan sai ka je ka yi sana'a ko wani abun da dai zai amfani rayuwanka. amma a nan babu shi asaran dai taka ce shi yasa zaka ga wasu in sun fito gidan yaron ma ba maganar ja da baya zuciyan ta yi tauri sai a ci gaba da aiki kawai kaga ai da kwai matsala To alaba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu dasa aya a nan. Idan Allah ya nuna mana mako na gaba za mu nazarci abin da ya faru a gidan magidancin da ya kashe matarsa. Kafin nan a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Sa'idu Esu da kuma barista Hadiza Nura Alfa da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Ala tabbatar mana da alherinsa kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa. shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.